da yake jawabi a taron manema labarai ministan abuja malam muhammed musa bello ya ce rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaro sun kubutar da mutanen nan guda goma da 'yan bindiga suka sace a karamar kumar kuje suka yi kuma garkuwa da su malam abubakar sani shine kakakin ministan na abuja girma minista ya sanar da duniya akan irin gagaruman nasarar da aka yi inda aka samu aka kubuto a mutane goma da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a satin da ya wuce jami'an tsaro sun hoɓɓasa inda kuma aka samu nasarar kwato waɗannan mutane. To galibi idan an samu irin wannan yanayi na garkuwa da mutane wani lokacin akan biya kuɗin fansa kafin a samu a kubutar mutanen waɗannan mutanen ya aka ya kubutar da su. Babu wani maganan kuɗin fansa da aka biya a wannan wato gagarumin shiri ne wanda yake jami'an tsaro suka yi na haɗin gwiwa inda a ciki akwai jami'an 'yan sanda da sojoji da waɗanda aka fi sani da civil defense suka yi gagarumin shiri in suka kewaye inda mutanen nan ke zaune sannan suka samu suka tarwatsa su aka yi nasara aka kwato waɗannan mutane wanda yake yanzu haka suna nan cikin Minista lafiya. Ministan na Abuja ya ce a daidai lokacin da ake kokarin kubutar da waɗancan mutane guda goma wani jami'in tsaron farin kaya ya rasa ransa sakamakon rashin lafiya da ya samu a daidai lokacin da ake wannan aiki. A daidai lokacin da muke haɗa wannan rahoto ne kuma muka sake samun labarin sace ƙarin wasu yara guda uku a dai karamar hukumar ta Kuje. Umar Suleiman na daga cikin waɗanda aka yi awon gaba da 'yarsa 'yar shekara biyu. Ni ba ina da wani abu ne wani zai ɗauka ya ta yi na neman wani kuɗi. Ni nawa an kama ta shekarun jiya yau da nake maka magana kuma yau a Kuje muna da an kama yaya guda biyu kuma yau dinnan. Yanzu dai fashi da makami da kuma yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a wasu yankunan birnin Abuja na ƙara cusa fargaba a zukata mazauna birnin. Kuma kakakin ministan Abujan Malam Abubakar Sani ya ce suna ɗaukar mataki. Don tabbatar da an rigakafin faruwar irin haka nan gaba mai girma minista ya ba da cikakken goyon baya ga jami'an tsaro inda yake za su ƙara himmatuwa wajen sanya idanu akan abubuwan da ke faruwa a dazuzzukan da ke kaiwa da birnin tarayya. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.